saurara nake alhaji ina sauraron ka wato saboda lamarin yau ya ce kuma a saurare shi na baka dubu goma godiya nake yi kai to godiya muke yi kai to godiya nake hajin Allah kana da dubu biyu a ciki godiya muke yi eh, su ko mata mazauna nan gidan su ma mata ya ce a gaya muku mazauna gidan nan da ku bayan allah nan ya kamata a dan tausasa muku an rage muku kuɗin biyan da kuke na haya ya ce an rage muku kuɗin gidan nan kuma ya dubi kwastomomin ku sun ja baya ba ku ji daɗi ba ne ko kuwa kun ji daɗi ya suke kai godiya suke yi godiya suke yi Come on, Nandini. Kai barin ga mutum ba na wasa da wannan abin da Allah ya bayar. Ya ga gaba gida in gina gida an baku ko da ce amma ke kaɗai ne ke zama fitiniya. Na faɗi na raya. Alhaji ka yi haƙuri ɗan Alhaji ne bai zo ba. Cewa ya ɗan yi haƙuri kaɗan in ya zo zai ba mu kuɗin sai na kai. Wannan Alhaji. Kai barin ga wani magana ba ruwan Alhaji ko Alhaji ne shi kansa. shi shigo ko alhaji ne zai iya danne shi ko mashi don abin da zai sai na ya na muku gida na buri kuna jin daɗi a gida kuna samun eh, abin da kuka zo nema sai ni za ku cewa mutunci ni za ku tona asiri asiri na da he eh taimakon ku nake wallahi taimakon ku nake Aikin banza ki je wai kina wayo soyayya da wani alaji. alhaji sha sha sha da kanki da komai ke zubar da abin nan ke amfanin zulmi romo babu a fashi me amfanin sa kin zo kin zauna kina wani kato bauta banza bautan wuri eh in zaki zage ki zage ki zama kudi ki samu jin daɗin duniya shiga maganar ba na wani yana ne ya bashi na ne salamu alaikum ina wani alaji. haka ce na gaji alhamdulillah alhaji kwatancen ka aka yi ya alhaji matafi ne to taimako nake kai matafi ne matafi ne ya ai ka matsala ah, ka faji matsala da sai dai na shiga gida dan lalo ko dari baka sai ka dan sha ruwa a hanya ba irin wannan taimakon ba alhaji na kuɗi masauki wace da kai ne na da na ba da masauki to gida ginawa ne ba wai na yi gini ba ne in rinka aji baki ka gane saboda haka bari ga gaba kamar ganin gaskiyar magana wahalar da kai akai kawai an so a wahalar da kai ni gidan haya ne da ni na hayan kuma yin Allah nake ba tunda akwai su gasu da yawa amma abin da zan yi maka guda ɗaya ca nake in kana da ɗan ƙarfin ka ma ka shiga daga ciki ka duba ɗakin kowace ce ka zauna ka ɗan matsa gaba sai ta baka guri sai kai kwanciyar ka ba mutsu mutsu gari ya waye dan abin da kake da shi ka bata shine muke kira kuɗin leda wannan ita za ta cika ta biya mu kuɗin. Alhaji ba irin wannan ba ɗaki ne kaɗai nake so. Ɗaki kai kadai kake nema? To haka za ka ce ka ce ka zo da kulli. Ɗaki ita ɗaki su moli ta biya dubu nawa ne ta cika nawa? wani. Alhaji kuɗi ne babu taimako. Ka zo da wani bayani kuma da ba. Kai ba Allah ka ka tsaye da ni tsaye da kai duk mu tsaya mara ɓata lokacin mu. Gidana ba da haka ba ne. Mafi sauƙi mafi sauki kai ta ka da ranan nan dare na yi can masallaci zaka duk wanda bai da kyauri wanda bai da kwado ka shiga cikin da wuce ka asuba a sauraron fadi da tsadar na zuwa da buge-bugen lasifika sa ka ba kai waje kasa sannan ka kwana kada waje ka je kai ma ka daura alwala ka zo ka bi su sallah da safe ka fita amma zan nema wajen dama shi ne da kowa da kowa ni ma shi ne bani ci kowa da amma an baka shawara haka da kai kari shekaran ji an da wani sai a zata tun da ba gane musu shawara kayan sawa na ne alhaji ba a oh, ni ba wani abu da shi ba ne da aka yi a maka ne ta yi kyau kamar ba gobe ni kuke san wani abu komai fa da kika san ana yi ina yin sa ina iya aikata shi ina yi ne saboda ke Allah Allah kin ga aikin alheri ne ake riya kai dai ko ka gina masallaci ka fito rediyo ka faɗa ko ka shi ne ake faɗa a ce kayi riya ko to ni a ki zan iya riya zan iya abu in zo in ta yaya ta ina faɗa <laughs> in yaya ta dan dai in wannan din na Allah ke kin ga a ki zan iya da ku a ki. zan iya jan da sahu a kanki zan iya shiga kungiyar yan bori a kanki zan iya shiga kungiyar yan kwadago a kanki ke zan iya siyasa a kanki zan da abin da kika san da namiji yana iya yi kuɗi izgo masa zan iya yin shi a kanki yanzu ba wannan ba alhaji ya zo gidan mutum kuɗin haya ah! wai shi wannan wannan aladin wani irin nataccen tsoho ke ni fa ma abin da nake zargi ba wai kuɗin hayan ma kaɗai yake zuwa karba ba a'a iya zuwa ne ya zuba idan sakuri akan ke saboda tsohon nuna da garaya ne tsohon banza tsohon buri ka tsufa da budurwar zuciya ke wannan mutum fa banda Allah ya sa banda Allah ya sa mm, mm, mm, sa ya ja alƙur'an zai iya ruwa to ai ya kamata a ce an bashi kuɗin nan kaga wancan watan ban biya ba wannan watan gashi ya ja dan Allah dakata ke wannan ni matsala ta da ke yanzu yakin mun tere duniya ta ji to ba ma wannan ba eh, eh. yanzu kayan abinci ne ya ƙare mai shafawa na ya ƙari? In suna inda a ra'ayina ne ma gidan nan kaf zan iya rike shi. Kowa yi wadata. Har sauran matan kenan. Yi madumiya a ciki. Kawai dai ni kin san saboda wani lokaci bana bana ana ne. Kun ala tsinin uwar mai karya ana gane ba zan iya mutuwa na ba. Ga ga ɗari biyar zan ci wannan kayan abinci wannan da mai ko ba matsala ba ne ba zan zan zuwa an na dawo zan wannan abinci. To yanzu wannan ɗin da zan ci? ko ki samu sigari ki sha ko a daura miki yar mu ko ki aika gurin badala a ƙarfin miki wiwi ko ki sha madara ko ki ci abinci wannan ke ida ma ni ya ga dari wannan na baki wato duk magana da nake gaya maka ba ka ji ka zama mai kunnen kashi to yanzu ina ka je jiya baka dawo ba eh, jiya dare ne kuma mutane sun taru a gurin shagon shi ne da gama yana tafi ɗaki na kwanta jiya da asuba na duba ɗakin ka ban kanka ba a nan gurin malam ba wani da muke je gini ce mu da ka dan gini ta masallaci fi sabilillahi yaro ka zama dan kanka sai yanda ake sai yanda kai da mutane ba yadda ake ba assalamu eh, alaikum ka tafi yawon banza ina maki magana kin rufe ido alaikum salam ha in ta sallah duk mutum lokacin ke salma ai ya kamar shi daga kai ga wanda ke magana ba. dai kake aru wai tambaya ta dai ta je ina ne ne ce shago na tsaya dare da na gama kuma na shiga na je na tafi daki na kwanta yawan banza ya tafi bai kwana a gida ba yanzu a ce wannan yaron kamar yaron na a ce ya tafi yawon banza Allah ya isa a kisa gaba na wadda cikin wani abu ne eh kina wani wani gari yawon banza ya je kaza kaza wani yawon banza an taba yawon banza kai tashi kace shago ka bude mutane su taru kuma za a jiran ka ba ba a ganka ba kana kana kana shiriri ta kana yawon banza ba ta wani yawon banza ba hmm. wannan tsari shi da kai da sauransu kin yi banna Kamayya. Eh, ki yi fana Da ya yake da ya ce da ke. Ce min yayi wai masallaci ya tafi. Ni kuma na san ƙarya yake. To ƙarya yake. Eh. To shi ke kin fasar ajiye ta ƙarya. Hmm. Shi ya yasa kika tsare shi. Ki daina tsare yaro in ka tsare yaro ka sa shi wani wani guri da bai kai ba. To babu shakka ƙarya zai maka gaba. In koyi maka ƙarya gaba ka koya mai ka sa shi a taurawa mara kyau. Ita zuba ƙarya. Ba shi kuma ga yadda ƙarya yake tsakanin da Allah ya zama na ku. haba mai gida ina kokarin su dora yaro a turba kai kuma baka so kana so yayi abin da kake yi ina kokarin sa shi a turban banza ba eh, eh turban banza ke so ki sashi shikenan ina mai magana kira gaban da magana oh ta je da kwatsa da wannan zancen yar kayan ka ne ba yar kayan ka mai dalai ba ta kayan ka haba da Allah namiji kamar mace hmm. da Allah bar wannan magana ne abin da ne hmm. ya magana ta yin da aka wannan gidan nan bayan gidan ku tunda ba abin da zai yi shi sai wahala. Sai ka je ka dawo. ɗauki haka oh lallai magana alhaji ta tabbata dama ya gaya min wancan watan da ya wuce biki biya ba gashi yanzu ma na zo kina min nuke nuke me kike nufi ina dadin ran naki ko kuma farin shiga ne ba wani farin shiga iya shege ne kawai irin na tattiran yan bariki kawai ki zage ya lalura ba ki kuɗin ki kama alhaji zai fara mana tusan da sabara kin ga ba ruwanki ai idan magaji yana raye alhaji ba abin da ya isa yi a cikin gidan nan ba tare da sanin don haka ki yi haƙuri idan ɗan alhaji ya zo son karɓi ki, in baki kafin shi alhaji ne kin ga idan ba za ki iya tambaye shi ba ni ki turo min shi zan tambaye shi in karba ne na wani jin nauyi kuma shi bai ji nauyin tambayar sa ba sai isa to su da mai bakin magana ba ni naki yau dai ko alhaji ne ya zo da kansa sai dai ya haƙuri da ni to don man da kosisi to alhaji bai zo ba wakili ya sai turo amma ina so ki sani ko matar alhaji bata kai ni matsayi a sa ba 温柔。 Na safar ina kika gani mu safara. Ina jin bata yi nisa ba ka bata a baya ne. Kina ji? Dama ina so wata magana da ke alheri. Ma na ina ta sai ku samu lokaci ba samu lokaci ba. Me zai ga ki Allah hakan. Yake Kai kai kai kai kai me zan gani? Munafukai, gungurmin munafiki, ke kuma in ummi munafuka tun da nake miki kallon kawata ashe ba munafuka ta ce ke ke ce dai munafukar ba she kira mu ki ce munafuka gaskiya ne kai kuma munafiki wallahi inda ka taka ɗakin da sai ka gane shayi ruwa ne amma ka ba me ya aike ni taka ai ni kin ga waya ta je ta siyo ta ce in nuna mata yadda tsarin facebook da su instagram din nan suke da yadda ake ta'ammali da su amma da wanda yake da ke wani kali. to na yadda ku je sai ki kamo hanya ta daidai nan ana ta da tambi wani ba kude malam ba are ya same shi ya kwantar da shi kawai sai ta tsalle shi da cikin guda tana ta murna Allah ne kiyaye na san hannun ku dawa da kyau kafa ɗaya mutum zai samu ta ya shi ya ta shi kenan ka san dai halin kure na ba ta ta ah ka sai samun tashin hankali eh, kai ta da dan cana kun ji guri yan Assalamu alaikum alhaji Allah alhaji na magajiya gaskiya da aminci mai daɗi ya fi uwa ma magunci eh ga alhaji ga magajiya eh Allah ya bar kauna alhaji dan magajiya da tito kai bari ka bana ga ta ga ka eh eh magaji ya dan yaro ya ji da ka Allah ta kama ka bai da digo Allah ka san akan ce akan tada tsohon tuba to sai ka tada tsohon tuba alhaji alhaji na magaji ka ba mu ka ba mu ba mu alhaji na magaji ya haƙin Allah don ai ka ko doki ya gabe ba shi hanini eh. ya Alhaji ba ka gajiya da kyauta kuma da banka da kyauta bacci sai dan Suleiman baban Suleiman aka ulkafa musaya a kan guda ya kawo goma sharaɗi inda mai gudan ya haɗa wani ƙungiyar a samu a batun gobe a karya da ruwa kai in yanzu ka ɗauka ka bari gobe Allah ne zai baka. To kana son kyauta? Alhaji ina son kyauta. Na san na san ka da kyau. hajjin Allah hajjin Allah wasu Allah ya jarabce su da ruwa haka ne wasu da buje bushe haka ne alhaji kai ko na san da Allah ya jarabce ka gaskiya ne alhajin Allah ko ka je gangare can eh gidana na kusa da tsadi na gane mahuta mahuta mahuta eh je na mahuta ka duba ko a ce ce taimaka to godiya nake alhajin Allah godiya nake sukari ba kai farin ballan ba a idan na share ko eh ka ji tsaya ka ji wannan su wata to shi ke ka gane eh saboda ga wannan kaje duk koma mu ba da da godiya nake hadin Allah ai mun godiya in dai alaji eh haka ne godiya nake makake yabo makaki ya mai dama mai dama dama tsohuwa yabo tsohuwa da kuɗi sai ya bi yarinya ya zama mai kuɗi kamar kai ke nan. Allah. Allah. To yanzu bari ga maka. Eh. ta ka ne. Ah, hajjin Allah. ba sai a tada tsohon tuba ba hajjin eh, Allah. Yi yi ba na son lokacin da muke Na tunda lokacin da muke kwanan gaban. uwa uba a can da ka eh, eh. daga ya ga dan man to ko ne ya eh. kai Allah ya mi an gama nike hajin Allah ka ji me ka san ana tare da makaɗa da mawaka ana sa a gane hadafansu da musamman abin da yake damuna akan yaran nan yanzu a ce yaro ya je ya kwana ya wuni ban gan shi ba ya zo ya wanka ma ya dan ci abinci hmm. ba zai zo ba daga ɗaya magana babansa sai ya ce wai yana shago ina ganin ba yana kwana a shagon bane ko dan ya saboda barayi ba wani barayi hmm. shi ma haka yake wani lokacin baya kwana a gida shi kansa a musamman idan aka yaji ana buga garaya garaya a rediyo wace irin rediyo a garin nan idan ana garaya tsofai tsofe da shi a hmm. a tsufa ya gaddama ka gani wata shawara zan baki yanzu da farko tukuna kafin mai tabiyan to da farko ki hakuri shi zaman aure da cikin ana yin sa ibada ne kuma dole sai an haɗa da hakuri yake tafiya ladan ya samu saboda haka ki ta hakuri idan kika haƙura an Allah da nan gaba za ki amfana haƙurinki shi kuma wannan yaro da kika ganshi in kika firgita shi ba yanzu ya firgice miki to nan gaba kuma fa dama ce to shi ma sai da rarrashi da addu'a in Allah ya so sai kiga Allah ya kiyaye in Allah da kuma game da wannan magana zan same shi zan yi magana da shi Allah ya so ya to shi ke kuma aure sai haƙuri eh, ibada ne sai ana haƙuri eh ai ibada kenan ai sai ana haƙuri to hidima za mu fita kin san in gari ya waye Allah Allah muke mu fita mu nemo mu kawo muku ka san man shafawa ta ya kare ina da bukatar man shafawa sannan kuma katifa ta ta lalace ina da bukatar sabuwa ka san ban cika son hawa tsohuwar katifa ba in ta durfafan abu daya ke ba irin su bace hidima ta aikin sani duk abin da zan yi in ga na fara ta miki shi nake kokarin yi hidima eh har addu'a nake kada Allah ya gaji shi ni akan harkar bariki wallahi kin samu duk abin da muka samu to a bariki muka samu a bariki za mu kashe ba mu fitarwa a bariki mu kai wani gurin kudin bariki na bariki ne kin ga tunda kin ce ke matsalar ki katifa ko mm. to insha Allah ni zan je in nemo miki katifa na zamani ba ma katifa irin na karuwar kauye ba katifa ciyawa eh in kawo miki Ba'a. ai ka san na fi son jin sai a wuta da kaina in je in saya sabuwa mai inganci da kaina kan je ka siyo min kwashi kwar ka san ni na fi son abu mai inganci saboda ni ka san babbar yarinya ce ke ba irin tasu bace ba to ba komi yanzu dai yadda za a yi kin ga ga kuɗin nan shi ki je ki sai man da shi ke ba irin ta ai na fi son da kin fari kin yi bala. a man ne ko a man ne man. dan ka san bana shafa dangwaliya ba mai mai inganci nake sai kala fata ta ba kala dangwaliya ba in ga na hoda na yi miki hidima kin mun hidima amma a kan rashin wannan hidimar to san kari tirela ta karni akan bakin ciki ni dai abin da nake so da ke ki rike amanan dadiran mu duk wani abu da zai sa dadiran ya rawa kada Allah ya kawo shi kai ma kake kawo shi ai in dadan wannan ne karkada mu ka san kai kai kadai ne ai daga kai babu wani kin akwai waka da aka yi mai ya damure ya mai dama dama ƙarki laki jaki za ta fi jaka Na duro ke ai saboda mu ɗan daduro aka wannan wakan eh daduro mai daduro sananne ne shi ɗan wanda ya hidimta ba ni dole ba ni ta hidimta masa zaki ba irin ta su bace hidima sai na da hidima sai ka da dama wani abu ne ke tafi da ni ba zuwa ne in ci zarafin ka ba maganar yaran nan yaron na zarta to shi ne na je cikin gida yanzu take gaya min cewar ai baya kwana a gida to to da ta gaya min baya kwana a gida eh. na ce to in Allah ya so zan neme ka ya ce mutunci ni na isa in ci maka mutunci to da Allah to ai baka bani na karasa na kin bari karasa yanzu bai ka fara fada mm. kai ka ce in ka ga mutum ya taho yana tafiya tare da yau in zai fada wuta a dakatar shi to Allah ne tunda akwai kauna tsakani amma ga kai ka alama kar wajen da ba ka bani na karasa in eh, ka da abin da zaka faɗa mun to kanni kanni karasa to babban abin da ya fi damu na ne eh, ba eh, mata yaran ne kai kanka an ce in ka fita wani lokacin ba ruwan ka sai ka kwana a can so shi da ka zo kai mun duka to dole ne dole ne kwana da ita a ƙirgo wata dole ne kwami zancen bai kai haka ha amma an ce maka zafi ka yi ba wani ai muna haɗa da kaurin ce indomi ka kallon ka bada maka magana ba ba wani gaskiya za ka gaya mu ni kuma in Allah ya daba za ka saki ganin na gaya ma gaskiya ba amma abin ya zo zan san yadda zan yi ko riga ka kai zan tuɓe maka ka taɓa bari riga? A amma ai na yawo da wani kana yawo ana waga sarki na buya ma nake in na ganka na ganka ka shaƙi hankali kana shaƙi na kallon ka shi ma bai meye shi ma meye ba komai ai to za ka shafe tunda na gaya maka gaskiya ko me za ka faɗa ma faɗi to Audu mace kuma shi ke da sai duk duk tare dole sai na tuɓe da ku Allah ba ba wani wanda ya isa izo ya taɓa min abin da ba na ba yawwa dan ma ki ji ki ji ba ma wai wallahi ba ina ta jin hayaniya ne kun san idan ku samu matsala a gidan ne tun kar mun rasa abinci sai ki ji wannan mara mutunci kawai daga cewa ina da ciki shikenan ya bai tashi hankali shi ya dinga ihu shi matan gidan nan kowa san da ya ji kika ƙara ce mara mutunci ne mutum mugun duka a gurin nan yanzu wannan yarinya saboda ta rena mun wayo ta je ta jajibo cikin da can ta zo ta ce ciki na ne da wanne zan je, da alhakin cikin zan ji ko da alhakin ɗa. Ke me ya kai ki yin ciki a bariki? Kai ka ce wata sabon shiga bariki? Yau ganganci. Kai kuma sai ka yi haƙuri ka ansa. Ai kuma a bari ki sa'a ne in ban da abin abinki dan da zan haifa ka san ko limami ne shi ko kuma wanda zai mulki Najeriya ne dariya kike ke ki ji dan Allah wallahi kawai wasa na mishi kawai daga maka wasa ina da ciki ka bi ka tashi hankali ka dinga ihu to da wasa nake kawai in gwada soyayya ta ne a zuciyarka in jiya nake kuma na gane kuma ku kin tada min hankali to yanzu dai mu koma ciki a'a yanzu ko na shiga ba zan iya komai wallahi saboda hankali na ta yanzu a ɗauki ɗa raɓe raɓe a kai gidan mu a nuna tsohuwa ta a ce ga ɗana a kuran mutuwa za ta to me a ciki baka girman ba ne ai ka girma to ba a taron jama'a ba ba a ce yanzu ba ko alfatiya aka ce ba ko alfatiya aka ce wata bakwai ta gane ɗanka ne aka haihu sai ki wasu suna tantama ana hanya ɗan ne da shi da amma yanzu ni da ba a san ina da wannan ba mana ta ai kawai da zan ashe ma matsoraci karamin kwaro ne makai a bariki wasu idan aka ce musu ana da cikin nan tsalle suke suna jin daɗin makai kawai ka tsaya ka da hanshi ita sai ka dawo nemo da yawa ai hana salat to ko ce ake salati goma ga annabi ta yi izo a wata bakwai sai mu kin ga dai dan wata bakwai dan kare amma yana kiga an nema wani kallo bare wanda ba ba wanda isa ina da aure sati ta katilan mafashin ni ke yawo kai sai na dawo cewa dawo lafiya da ja sa abu da nake so da ke kwantar da hankali ki bari da daddare zo ɗauke ki mu je can mu kwana mu huta saboda mu kuce wa hayaniyar da take cikin wannan gidan nan. To shi ke idan wannan ne babu da mu. Allah ya kuma dan dare ne kawai sai ka zo. Allah ba ne an ba. Allah ya tsire wa karuwa. Lallai karuwa ta nuna mu cewa ita ba har goyo ba ne. Allah ya tsire wa karuwa. Wato ina can ina miki hidima. Lallai karuwa ba 'yar halar ba ce. kuma kano ba yar goyo ba ce ni ina can ina kokarin in ga na hidinta miki na zo na faranta miki ashe ke nan kin kawo wani ya zo yana ɗebe miki kewa ni ina can gasa karkari can gasa shashasha kina nan kina ba wani hidima wani zai ƙari da ke ni ba ƙari da ke ba ina nan ina miki hidima kin mun wannan tsiyar masu haɓe magana hausa suka ce aikin banza uku ne ciyar da agola ta'annan ciyar da ƙaton banza ta'annan kuma sai ciyar da karuwa sai shiga maganar da ba taka ba to hamma gwanda ciyar da agolan ka samu lada ka kawar da wannan maganar ka zo ka ciyar da agolan ka samu lada amma ni yanzu na fi yadda da aikin banza biyu ne eh shiga maganar da ba taka ba da ciyar da karo da aikin banza biyu kenan amma ciyar da ciyar da agolan wannan lada za ka samu ar wahala ina can ina hidinta miki ga na faranta miki na siyo nama na siyo leshi wai dan faranta miki ba shi ba a cikin lissafi dan ka miki ga na faranta miki amma ina da aikin banza na zo na tarar da ke da wani katoto idan banza aikin wani wanda ba ina halal ba shi wannan hidimar ba ba yar kirki ba ce duk wanda hidimar saboda ita ne kin ga kayan shayi ga fa hadda leshi ba mu shi a cikin lissafi na kawai da fara mata mata sai na tarar da ita da wani katoton ba tun da ke Allah ya ci shekin go ki je ki hidimta wa kanki ke kanki kaɗan ne daga cikin fara eh, farantawa irin tawa ban ji ba abin da kika ce ba kaga an kuma kenan mace ta haifa mace ita ma maimakon ta ce min ta gode da ƙwarin gwiwa in ji shi ta na gode amma sai ta mun a ciki mai na gode Kaka ce kanin jatumunta ne ba ko kanin jatumunki ne ake duka ta ce godiya ne bare ba su hidi ba su haɗaɗa a nan ba nake muka haɗu da ki